Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Tisila muke farin cikin kasancewa tare da ku yau talata hudu ga watan Agustan shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi cewa yayin da ake tilastawa makarantu su kasance a kulle sanadiyar coronavirus duniya na fuskantar wani bala'i wanda ya shafi tsara guda a yau talata ake sake rufe kasar bahamas na tsawon makonni biyu sanadiyar sake barkewar cutar coronavirus jihohi biyar a nan amurka a yau talata suke gudanar da zaben fidda 'yan takara kanin labaran duniyar kenan To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kwanaki kaɗan bayan da gwamnan jihar Borno ya yi ikirarin cewa ana yi wa yakin da ake yi da Boko Haram zagon ƙasa a Najeriya. A ƙasar Kamaru da ke makwabtaka da Najeriya wacce ita ma ke fama da matsalar ta Boko Haram. Wasu jama'a ƙasar ta Kamaru na zargin dakarun ƙasar da hana ruwa gudu a yakin da ake yi da mayakan. inda suke kafa hujja da yadda dakarun ke janyewa daga yankunan su. Ya ce al'ummar yankin nan shaidu ne cewa 'yan bijilance ne da ba su da isassun makamai suke yin ayyukan sintiri domin kare fararen hula. Za ku ji mai dakarun kamarin ke cewa. yayin da wannan makon ake sa ran shugaban kasar Coast Alasan Watara zai bayyana matsayinsa kan ko zai sake tsayawa takarar shugaban kasar. magoya bayansa na ciki da wajen kasar da masu sharhi kan salon siyasa a nahiyar afirka na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta son excellence alassane ouattara doit être candidat à sa propre succession ya ce ya kamata alasan watara ya shiga wannan zaɓe domin ya zarce a kan karagar mulki in ka ba afirka yau shugabanni ba su tsara zaɓe bisa adalci idan ya dage ya ce sai ya yi haka za ka ga abin zai faru cikin lokaci kalilan. To muna kuma tafa da shirin noma wanda Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa da kuma wasu ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. To amma bari mu fara da jin yadda duniyar ta wani tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Anthony Guterres ya faɗi cewa yayin da ake tilastawa makarantu su kasance a kulle sanadiyar coronavirus duniya na fuskantar wani bala'i wanda ya shafi tsara guda guterres ya yi wannan jawabi ne a bidiyo a yau talata yayin da yake kaddamar da wani kamfe mai lakabin save our future domin farfado da harkar ilimi bayan annobar ta duniya shugaban na majalisar ɗinkin duniya ya ce daga tsakiyar watan yulin da ya gabata akwai yara sama da biliyan ɗaya a ƙasashe 160 da suka rasa karatu yayin da wasu miliyan 40 suka rasa karatun share fage A yau Talata ake sake rufe kasar Bahamas na tsawon makonni biyu sanadiyar sake barkewa da cutar coronavirus ta yi. Prime Minister kasar Dr. Herbert Minnis ya sanar a jawabin da ya yi a kafar talabijin da daren jiya Litinin inda ya faɗi cewa an ɗau wannan mataki ne bisa shawarar masana harkar lafiya. Menes ya ce jami'ai za su yi nazarin ingancin kullan bayan makonni biyu sannan a ɗau matakin sassautawa tare da haɗin gwiwar mutanen ƙasar. Ya kuma ce za a ci tarar waɗanda aka same su da cutar kuma suka karya dokar killacewar da aka yi. an ƙayyade fita domin sayan kayan abinci ko ruwa ko magani ga ranakun litinin talata da laraba ne kawai daga karfe bakwai na safe zuwa karfe biyar na yamma ga al'ummar kasar amma jami'ai da ake buƙatar aikinsu na da ƙarin ranar asabar da za su iya fita Menas ya ce akwai buƙatar 'yan ƙasar da mazauna ƙasar su haɗa kai domin daƙile yaɗuwar cutar COVID-19. mafi yawan masu dauke da covid-19 679 an gano su ne a watan da ya gabata wanda a halin yanzu an samu mutum goma sha hudu da suka mutu a yau talata jihohi biyar a nan amurka suke gudanar da zaben fidda 'yan takara daga cikin muhimman akwai takarar neman kujerar sanata mai wakiltar kansas 'yan takara goma sha ɗaya ne ke neman a zaɓe su don su kasance 'yan takara a zaben na watan nuwamba domin cike gurbin sanata mai ritaya ɗan republican pat roberts Roberts ya zaɓi ɗan majalisa Rogers Marshall ya maye gurbinsa wanda ya samu goyon bayan shugabannin 'yan Republican. Daga cikin manyan 'yan takarar kujerar akwai tsohon sakataren jihar Kansas Chris Kobach da shugaban kamfanin aikin famfo Bob Hamilton. Kobach ya taɓa tsayawa takarar gwamnan Kansas a shekara ta 2018 kuma ya faɗi. yayin da aka doshi zaben na watan nuwamba sanatoci 'yan republican na da rinjaye 53 akan 47 na 'yan democrats waɗanda su kuma ke da rinjaye a majalisar wakilai To a Aisha ta wacce za ta sake dawa nan ba da jimawa ba domin kawo mana ƙarashin labaran duniyar. to al'ummar ƙasar kamaru na ci gaba da nuna damuwa kan zarge-zargen da ke cewa dakarun ƙasar na yin zagon ƙasa ga yakin da gwamnati ke yi da mayakan boko haram a arewacin ƙasar ko da yake hukumomin tsaron sun musanta wannan zargi kwararru da mazauna ƙasar ta kamaru na wannan korafi ne bayan wani harin da ya yi sanadin mutuwar mutum goma sha bakwai a ranar lahadin da ta gabata ya kuma jikata wasu mutum shida a wani sansanin 'yan gudun hijira kamar da za ku ji a wannan rahoton wakilin murya amurka moki edward kinzeka wanda sarfil hashin gumel ya fassara mana sarkin ƙauyen ungwece da ke kusa da garin mazogo a arewacin kamaru usman sani ya ce yanzu sukan dogara ne ga 'yan bijilanti ɗin su ne wajen kare kansu daga har-haren boko haram yana mai cewa an yi matakar rage adadin sojojin da aka jibge a yankin sani mai shekaru 62 ya ce kan iyakar kasar ta kamaru da ƙauyukan najeriya a buɗe take ba tare da wani cikakken tsaro ba kamar yadda ya shaida wa boa ta wata kafar aikawa da sakonni. Je salue le déploiement de ces soldats de notre genre. Ils font Ya ce al'ummar yankin nan shaidu ne cewa 'yan bijilante ne da ba su da isassun makamai suke yin ayyukan sintiri domin kare fararen hula. Idan dakarun ƙasar nan ba su isa ba, me zai hana ɗauki waɗannan 'yan bijilante a aiki a basu horo domin su ashirin suke su kare yankunansu. Sarkin ƙauyen ya ƙara da cewa mai yiwuwa kwashe dakarun da aka yi a biyar daga cikin ƙauyukan iyakoki shida na ƙasar ne ya ba mayakan Boko Haram kwarin gwiwar kai musu hari a ƙarshen makon da ya gabata. Ita dai rundunar sojojin ƙasar ta Kamaru ta tabbatar da cewa mayakan na Boko Haram cikinsu har da mata sun shiga ne daga najeriya suka kai wani hari a sansanin 'yan gudun hijira da ke ƙauyen na unguwace cikin wata sanarwa da suka fitar dakarun sun ce mutane da dama sun mutu wasu kuma sun jikkata amma kuma ba su ba da alƙalamin waɗanda suka rasa rayukan nasu ba ko kuma waɗanda suka jikkata ya ce dakarun na kamaru suna gudanar da ayyukansu na kare fararen hula da dukiyoyinsu da kuma gine-ginen gwamnati daga hararen 'yan boko haram ina kaiwa dakarun ziyara akai-akai domin na ga ko akwai bukatar a gudanar da wasu sauye-sauye kan yadda za a tsara tunkarar mayakan na boko haram amma a cewar sani mazauna ƙauyen goma sha biyar ne suka mutu a nan take bayan harin sannan mutum guda ya karasa a asibiti yana mai cewa wasu mutum shida sun jikkata bayan wani harin gurneti da aka kai sannan sama da mutum saba'in sun tsere zuwa cikin daji harin da yana zuwa ne kasa da wata guda bayan da babban hafsan hafsoshin sojan kasar ta kamaru laftanar janar ne cloud ya kai ziyara a yankin arewacin kasar ya kuma ce ya kai ziyara ce domin tayarwa dakarun su a yakin da suke yi da boko haram sai dai kwararre a fannin tsaro jan vincent na jami'ar yawun dewan ya ce ya kamata dakarun kasar su daina tunanin cewa sun yi galaba akan mayakan na boko haram pour endiguer ce terrorisme il faut tenir compte ya ce idan sojojin kasar nan suna son rage hare-haren mayakan na boko haram akwai bukatar su san cewa akwai mutane matalauta da ke fama da yunwa waɗanda ƙungiyar ta boko haram ke amfani da su a matsayin masu leƙen asiri ya kara da cewa yana da matukar muhimmanci dakarun kamaru su ɗauki matakan da suka dace domin kare dukkan fararen hula da dukiyoyi da mayakan za su iya kai hare-hare a kansu domin an riga an karya lagun kungiyar abin da ya rage musu shine su rika huce su akan 'yan gudun hijira da ma'aikatan jin kai domin su isar da sakon cewa ba a kawar da su baki ɗaya ba. The terrorist demand des mesures appropriées de sécurité, de sûreté, aussi de défense. Ya ƙara da cewa ko da yake an karya lagon kungiyar amma har yanzu tana nan a arewacin ƙasar ta Kamaru da Najeriya da kuma Chadi. majalisar ɗinkin duniya ta bada rahoton cewa rikicin boko haram ya yi sanadin mutuwar mutum dubu talatin sannan ya raba mutum kusan miliyan biyu da mahallansu a najeriya kamaru nijar da chadi Ba gaida sarfilu wanda ya karanto mana fasarar rahoton moki edward kinzeka yanzu kuma ga aishatu sila ta sake dawowa da karashen labaran duniyar rahotanni sun ce wani dan kunar bakin wake ya hallaka akalla mutane hudu a wani shahararren gidan cin abinci da jami'an tsaro da ma'aikatan gwamnati ke fiye zuwa a Mogadishu. Wasu mutane da dama sun samu raunuka a wurin cin abincin na Lul Yamani da ke tsakiyar birnin Somali. 'Yan sanda sun bayyana cewa dan kunar bakin waken ya tayar da bom ɗin da ke jikinsa ne yayin da mai tsaron gidan abincin ya hana shi shiga. Duk da cewa babu wanda ya ɗau alhakin kai harin, ana zargin mayakan al-shabab da kai harin saboda tarihinsu na kai hari kan jami'an tsaro matsananciyar guguwar nan da aka yi wa lakabi da isaias tana ci gaba da mamaye gabashin north carolina hukumar kula da matsananciyar guguwa ta faɗi cewa tunda guguwar ta shiga cikin birnin ta haddasa rashin wutar lantarki ga dubunnan gidaje da wuraren kasuwanci tun da farko science ta sauka a bakin tekun Isle Beach tare da iska mai gudun mil 85 cikin sa'a guda wato kilomita 140 cikin sa'a guda da karfe 11 daren jiya. masu hasashen yanayi sun ce north carolina da south carolina da wasu jihohin da ke nahiyar za su samu mamakon ruwan sama jihohin da ke kan hanyar isaias za su fuskanci ruwan sama mai yawan gaske da zai haddasa ambaliya a yau har zuwa dare rahotanni da ke nuni da cewa ayyukan kamfanoni a nan amurka da ma wasu kasashe sun farfado daga annobar coronavirus ya sa kasuwannin hannayen jarin asiya sun zaburo a yau talata kasuwar nike Index ta Tokyo ta karkare kasuwanci a yau da ƙari na kashi 1.7 cikin 100. S&P AXF ta Sydney ta cira da kashi 1.8 cikin ɗari. cosby ta syria ta cira da kashi 1.2 cikin 100 tsec ta taipei ta cira da kashi 1.8 cikin 100 a hada-hadar can yamma kuwa hang seng na hong kong ta samu karuwa har na kashi biyu cikin ɗari ta kasar shanghai ta faɗi da ɗigo ɗaya sanshen ta mumbai kuma ta cira da kashi ɗaya da ɗigo biyar cikin ɗari ana sai da gwal a kan dalar amurka 1999.50 inda ya samu ƙarin rabin kashi daga cikin ɗari. ana sai da gangan ɗanyen mai na amurka a kan dalar amurka 40.98 yayin da samfurin brand kuma bai sauya ba inda aka sayar akan dala 43.29 kowace ganga. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla to magoya bayan jam'iyyar rsdp ta shugaban kasar cote d'ivoire alasan watara na ciki da wajen kasar na ci gaba da kiransa ya tsaya a zaben 31 ga watan oktoba mai zuwa domin neman wa'adin mulki na uku duk da cewa bangaren 'yan hamayya na ganin rashin dacewar hakan wannan ya sa masu bin diddigin al'amuran yau da kullum jan hankula game da abubuwan da ka iya biyu bayan wannan yunkuri a kasar wacce har yanzu bata kammala murmurewa ba daga rikicin da ya biyo bayan zaben shekarar 2010 wakilin muryar amurka a yamai sulaiman mini barma ya aiko mana da karin bayani tun a washe garin rasuwar mutumin da jam'iyyar rhdp ta tsayar a matsayin dan takararta na zaben oktoban 2020 wato prime minister ahmadu gon kunibali magoya bayan alasan watara suka soma kiransa ya shiga wannan fafatawa domin neman wa'adin mulki na uku da dama daga cikin 'yan Cote d'Ivoire mazauna Nijar a ƙarƙashin jagorancin ƙaramin jakadan su Victor Akese sun bayyana irin wannan ra'ayi a wata sanarwar da suka fitar. Son Excellence Alassane Ouattara doit être candidat sa propre succession. Ya ce ya kamata Alassane Ouattara ya shiga wannan zaɓe domin ya zarce a kan karagar mulki. Magoya bayan 'yar HDP da ke Nijar Cup suna goyon bayansa. domin shi kaɗai ne ke iya lashe zaɓe tun a zagayen farko da kashi 65 zuwa 70 daga cikin 100 na ƙuri'u abinda zai kare mu daga matsalolin ƙawance waɗanda aka saba fuskanta a ƙasashenmu na afirka pour nous éviter les deuxièmes tours qui sont toujours source de problèmes en Afrique. Da yake mai da martani, shugaban ya ce ba zai bayyana matsayinsa ba a halin yanzu sakamakon zaman makokin rasuwar Gon Kulibali. To amma masu sharhi akan al'amuran yau da kullum irin su alkasan Abdulrahman na cewa salo ne irin na gogaggen dan siyasa. Shi wataran yana kallon kallon da duniya za ta mishi. E, duk da takarar ta uku ba haram bace amma wani misali zai dauka sun da da za a yi suna neman su shugabannin kasashen idan ka ida ka sauka duniya na muka wani kallo na daraja kuma ya kasance kai abun ba da misali ne musamman cikin wannan lokacin ko a nan gida afirka ko kuma a waje maharin kenan ake ta zada magana sai ta hada da ko su kasashen turai musamman horon shi wadda ita ce uwar gijiyar ta cote d'ivoire ita ce uwar gijiyar watara kuma da wasu tattaunawa na cikin gida. A can baya shugaba alhassan Watara ya yi barazanar shiga zaben na 31 ga watan Oktoba muddin sa'anninsa irin su Hariko Bediye na jam'iyyar pdce suka nuna sha'awar shiga wannan fafatawa kafin daga bisani jam'iyyarsa ta RHDP ta damka tikiti a hannun Ahmadu Gon Kulibali wanda rasuwarsa ta sa shugaba Watara ta da tuba a yau in shi shugaban kungiyar Voix de Sanvoix Nasiru Saidu. Tabbata yarda zashi ya karbi wannan tayi da sun kai mishi in ka diba afirka yau shugabanni ba su tsara zaɓe bisa adalci idan ya dage ya ce sai ya yi haka za ka ga abin da zai faru cikin lokaci kalilan yanda su mutane za su fitowa su ce ba su yarda ba da farko kuma a bankara a yi da kari abun sai dai a musu addu'a su sa musu kare lahiya kawai. a ƙarshen makon jiya daya daga cikin manyan jam'iyyun da suka kafa jam'iyyar RHDP wato IPDCI e e, ta ba da sanarwar ficewa daga wannan haɗaka kuma tuni ta tsayar da ɗan takararta na zaben da ke tafe yayin da anasa gefe tsohon shugaban ƙasa Laurent Gbagbo ke shirye-shiryen komawa gida bayan shafa shekaru goma a hannun kotun ICC. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger. A gaida Sule Mumuni Barma. To shin wani irin tasiri kyawawan hanyoyin sufurin mota ke yi ga fannin tattalin arzikin kasashe masu tasowa musamman ma a nahiyar Afirka? Ga Mustapha Nasiru Batsari da somin taɓin wannan rahoto da zai zo muku a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Samar da hanyar mota mai kyau na ɗaya daga cikin manyan dalilan bunƙasuwar tattalin arziki a tsakanin al'umma ga koma wace ƙasa ce da ke faɗin duniyar nan. To sai dai wannan matsala ta rashin hanyoyin mota masu kyau na daga cikin manyan matsalolin da ke addabar kasashe masu tasowa musamman a yankin kasashen afirka ta yamma ko baya ga haddasa haɗurran da ke janyo asarar dukiya ta miliyoyin naira da ma asarar rayukan jama'a rashin kyawun hanyar motan na matuƙar yin tasiri wajen durƙushewar tattalin arziki a sakamakon rashin samun baki masu zirga-zirga a tsakanin garuruwan da suka shafi hanyoyin da ba su da kyau. Alal misali babbar hanyar motar da ta tashi daga garin Kaduna cibiyar arewacin Najeriya ta bi ta birnin Gwari zuwa Fando gari ta ratsa ta gina ta wuce makwa har zuwa birnin Eko da ke can kudu maso yammacin Najeriya. Hanyar ta fita hayyacinta duk da kasancewa mai matukar mahimmanci wajen hada arewacin najeriya da kuma kudu maso yammacin najeriya da dama daga cikin direbobin da nazanta da su a hanyar sun ce rashin kyawun hanyar nema yake sa barayi masu satar mutane ke cin karansu ba babbaka sai ku tara a shirinmu na dare da misalin karfe 9 da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi inda za mu kawo muku cikakken wannan rahoto idan Allah ya kai mu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mita 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kan ga shirin noma tushen arziki tare da Muhammad Hafiz Baballe. Noma tushen arziki. Noma tushen Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Idan masu sauraro suna biye da mu, a makon da ya gabata mun fara kawo muku tattaunawa da shugaban kungiyar manoma na Najeriya reshen jihar Bauchi, barista Mahmud Haruna Yakubu, wanda ya yi karin haske kan shirin da gwamnatin jihar ta kaddamar na sayar da taki iri-iri don tallafawa manoman jihar. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin Abdulhab Muhammad ya tambaye shi ko manoman sun san yadda za su yi amfani da wannan sabon taki wanda ba shi da sinadarai. To kusan ko ina a cikin duniya musamman kasan turai waɗanda muke koyi da su tun farko. Abubuwan da ake nomawa da takin zamani kuɗinsa daban ne da wanda ake noma shi ba tare da an sa masa takin zamani ba. Wato an sa masa wani taki kamar wannan wanda kake bayani a kai wanda baya kunshe da wasu sinadarai wanda za su jawo ko abin ya yi girma cikin lokaci kaɗan ko kuma ya zama ya sa masa wani illa daga can ƙarshe. To komi akan fara shi ne daga farko koyansa ake yi har kafin ka zo ka kware kuma ka san ingancinsa kuma ka san ta yaya za ka yi amfani da shi ina tabbatar maka manoman mu yawancin su sun dade suna noma kuma koyan amfani da wannan sabon taki din ba zai dauki lokaci ba kuma da zaran an fahimci ingancinsa na tabbatar da zai yi kasuwa kuma su waɗanda suka kawo idan har amfanin sa ya zama an amince da shi to tabbatacce da wanda suka kawo da mu manoman mu da suke amfani da shi za su samu biyan bukata ba da ba a kamar a kasashen da suka ci gaba kamar su amurka eh. manoma suna da bakin da za su yi magana su ne ma za su gaya ma gwamnati ga abin da ya kamata su yi shin a najeriya ya kaga karfin manoma to gaskiya mun yi ta fafutuka kaina mun yi fafutukan rijista ma wannan kungiyar na manoma na najeriya baki daya da kuma na masu kiwon kaji na fadin tarayyar najeriya baki daya kafin a yi rijista karfin 'yan kungiyar manoma bai kai ma karfin da suke da shi yanzu a kasar nan saboda ba da dadewa ba ministan aikin noma ya yi magana da shugabanmu na ƙasa cewa duk abubuwan da gwamnatin tarayya za ta yi wanda ya danganci harkan aikin noma lallai za a tuntubi kungiyar manoma na ƙasa baki ɗaya da sauran ƙungiyoyin manoma da suke cikin ƙasar nan saboda su ne suke ƙasa suke noma su suka san illa da kuma inganci da nasarar da ake samu a aikin noma saboda haka a fahimta na a yanzu kungiyar manoma ta ɗauko hanya na inganta aikin noma a najeriya fiye da yadda yake a shekarun baya akwai wani shiri da gwamnatin tarayya ta bullo da shi yadda ke ta ware kuɗi fiye da biliyan uku na naira domin wato magance wasu irin abubuwan da suke kawo barna ma shuke-shuke mu haka to kuya kuka ga wannan yunkuri na gwamnatin tarayya yunkuri ne na gari saboda gwamnatin tarayya ta ɗauko hanyar taimakawa manoma ba kuma taimakawa manoma kawai ba wato in an lura taimakawa ƙasa ne baki daya idan har aka bari nan kwari ko tsuntsaye wanda mun ga sun fito a makwabtanmu a shekarun baya shekarar da ta wuce sun fito a wajen Nijar da sauransu sun hali kuma sun yi ta'adi mummunan ta'adi to ina ganin gwamnatin tarayya ta yi tanadi ne saboda ko da wannan abu zai bullo to tana shirye kuma ta ba da kuɗi isasshe yadda za a magance don muddin ba an kashe tsuntsayen nan ba ko nan fari da suke tasowa ba to illan da za su mana ba za mu so mu ji ba ko mu gani. kungiyan kunnan na tabbata akwai mata manoma wanda su ma suna cikin wannan kungiya yaya ka ga yadda mata suka rungumi harkar noma baya a shekaru biyu ko uku da suka wuce a nan bauchi matan da suka rungumi aikin noma kuma wanda suke samun alheri a cikin magana aikin noma ba sa misaltuwa akwai manya-manya a cikinsu wanda suka rungumi noman shinkafa a sana'a kuma suna samun biyan bukata ba kawai wanda za su ci ba har ma wanda za su sar su biya wasu bukatunsu saboda haka an samu inganci fiye da duk yadda kake tsammani a kungiyar mu na manoma musamman ta fuskan mata a matakan da gwamnatin Bauchi ta dauka ina ganin a yanzu ko lokacin da aka zai takin nan kaga an kira wata ficacciyar mace wanda aka ce a zo a sayar mata da taki ta bukaci kusan buhu talatin aka ce maka mata ta sayi buhu talatin kai kasan abin da za ta noma ya fi karfin wanda za ta ci kuma ya cimma wanda za ta biya bukatunta in aka yi nasarar damina saboda haka mata sun ɗauki sahun gaba a cikin magana aikin noma a jihar bauchi daga ƙarshe ya kake hasashen daminar bana ganin ya ce wancan shekara a irin wannan lokaci ruwa ake sosai ai to gaskiya akwai alaman karancin ruwa daga farko ba musamman san menene karshen zai nuna ba a kullum gwamnati ta karkashin bsadp suna jan kunnen 'yan kungiyar wato manoma maza da mata baki daya da a tabbatar da an samu iri mai inganci kuma irin da zai zama ya nuna a cikin lokaci kalila masu sauraro a nan za mu da a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku je mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin shugaban kungiyar manoma na najeriya reshen jihar bauchi barista mahmud haruna yakubu da kuma wakilin abdulhab muhammad sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Muhammad Hafiz Baballa nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Bagai da Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko na haɗin gwiwa ne daga babba haruna bajoga da yahaya baba alhaji inda suka ce assalamu alaikum voa hausa muna addu'ar allah ya cika wa gwamnan jihar borno baba ga na umar zulum burin shi na son samar da zaman lafiya a jihar tashi ta yadda za su samu rintsawa da yin harkokin addininsu da na rayuwarsu ta yau da kullum cikin salama Saƙonmu na biyu ya fito daga Jamila da Fati, matan Ado Salati goma ga annabi Rijau, inda suka ce VOA Hausa da a ce masu mulki za su samu damar tattaunawa da wanda ya mutu. To wallahi da ko kujeran mai unguwa ba za su sake nema ba, bale ta kansila. Ko da kuwa za su mallaki duk duniya da abin da ke cikinta ne. Saƙonmu na gaba ya fito daga abubakar mai doya azare inda ya ce Sashen Hausa na VOA tabbas yabon gwani ya zama dole. Muryar Amurka kin zamo kafar yada labarai ta ɗaya wacce talakawa ke alfahari da Allah ya ƙara muku juriya da hazaƙa. saƙonmu na gaba ya fito daga Bilyaminu Gambo Konkol daga ƙaramar hukumar mai ha ta jihar Adamawa. inda ya ce assalamu alaikum sashen hausa na voa don allah ku bani dama na taya daukacin al'ummar musulmin duniya murnar kammala bikin sallar layyata ta bana lafiya allah ya maimaita mana ya kawo mana ƙarshen dukkanin matsalolinmu tare da ba mu dacewa a nan duniya da ma gobe kiyama to a yau saƙonmu na ƙarshe ya fito daga kabiru abubakar bulan yaƙi inda ya ce assalamu alaikum voa hausa muna kira ga shugaba buhari cewa ya gudanar da binciken kwakwab akan yadda sojojin kasar suke yakar boko haram to masu sauraro ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku. yanzu kuma ga labarai a takaice. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Anthony Guterres ya faɗi cewa yayin da ake tilastawa makarantu su kasance a kulle sanadiyar coronavirus duniya na fuskantar wani bala'i wanda ya shafi tsara guda. Guterres ya yi wannan jawabi ne a bidiyo a yau talata yayin da yake kaddamar da wani kamfe mai lakabin Save Our Future domin farfado da harkar ilimi bayan annobar ta duniya. A yau Talata ake sake rufe kasar Bahamas na tsawon makonni biyu sanadiyar sake barkewa da cutar coronavirus ta yi. Prime Minister kasar Dr. Herbert Minis ya sanar a jawabin da ya yi a kafar talabijin da daren jiya Litinin inda ya faɗi cewa an ɗau wannan mataki ne bisa shawarar masana harkar lafiya. masu haro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato 8 da rabi kenan agogon ghana za ku ji mu da wani sabon shirin idan allah yadda amma kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga iyalai da yan uwan malam muhammad ismail wanda aka fi sani da ustaz wanda allah ya wa rasuwa a daren jiya litinin a jos da ke jihar plateau najeriya da fatan allah ya sa ya huta amin yanzu kan a madadin ita aisha ta wacce ta taya ni gabatarwa sai kuma julie lewis gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo ne ke cewa mu tara a shirinmu na dare idan allah ya kai mu.